والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أن أعبد الله ولا أشرك به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 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da 22 ga watan biyu miladiya shekara ta 2026 mun sake haduwa a wannan majalisi mai albarka na 23 ne ko mun hada wannan majalisi domin ci gaba da karatu da muke a wannan sura mai albarka suratu ar-ra'd mala ya karanta aya ta 36 Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani a cikin wannan aya game da ahlul kitabi cewa sun kasu gida biyu akwai waɗanda suke murna da wannan wahayi da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na alqur'ani wasu kuma suna wato sun yi tijiya sun masa alhali Allah ya riga ya ba su labari a cikin littattafan su cewa zai aiko manzo kuma zai ba shi littafi amma suna inkari wani shashe na abinda wato ya saba wa son zuciyarsu suna inkari suna musu abin da ya sabawa son zuciyarsu Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi yafrahuna bima unzila ilayka su kan suna murna suna farin ciki da abin da Allah ya sauka a gare ka waɗanda aka ba su littafi ana nufin waɗanda suke azu kitabi masu littafin at-taura da linjila waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani shafe daga cikin yahudawa da nasara lokacin da Allah ya ko zan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi saboda haka suna farin ciki da wa'ayin da Allah ya yi na Ya yafrahuna bima unzila ilayka ma'ana suna farin ciki da abin da Allah ya maka wahayi da shi na alqur'ani saboda ai littafi ne da yake dauke da shari'a saboda haka mai imani yana farin ciki idan Allah ya saukar da wahayi na alkur'ani kuma Allah iya bi su a wata aya yace allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wadanda Allah ya ba su littafi kuma suna da ilimi na littafin nasu daga cikin yahud da nasara wadanda suke karanta littafin su hakikanin wato tilawa suna fahimtar sa su kan suna imani da alqur'ani to saboda haka suna farin ciki da abinda Allah ya saukar na alqur'ani sai Allah yake wa min al amma daga cikin wata tawaga wata jama'a daga ahlul kitabi man yunkiru ba'dahu akwai waɗanda suke yin inkari suke musa wani sashi na littafin wato wanda bai dace da abinda yake na son zuciyarsu ba sai suke inkari suke musawa suke ƙaryata sai Allah ta'ala ce kul ka zalika ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama inna ma umirtu an a'budallaha Allah ni abin da Allah ya umarce ni da yi shine kadai in bauta masa wala shirika bihi kuma kada in hada shi da wani in shirka da shi a cikin wannan bauta abinda Allah ya min wahayi da shi kenan ya saukar mun a cikin wannan littafi ai inna ma umirtu fi ma unzila ilayya abinda Allah ya min wahayi yake umarta ta a wannan littafin shine cewa in bauta masa shi kadai an a'budallaha wala ushrika bihi kuma kada in hada shi da wani a cikin bauta kuma ai koma a littafin naku abinda Allah yake kenan abinda Allah ya wahayi na alkur'ani shine dai abinda domin yana gaskata waɗancan littattafan ne na baya abinda ya shafi tauhidi duk manzannin Allah abinda Allah yake aiko su da shi kenan cewa abota wa Allah shi kadai sai dai shari'a ce takan sha bamban shari'a ce takan sha bamban shi yasa ba Allah ta'ala a wani waje yake a gaya musu kuli ahli kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ka ce da su ya ahlal kitabi ya ma abota littafi ta'alau ku taho ila kalimatin zuwa wata kalima sawa'in bainana wa bainakum Wata za ta daidaita tsakaninmu da ku wato mu zama ɗaya ƙarƙashinta ita ce wannan kalma Allah na abuda illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'a kada mu hada shi da wani a cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kaga kenan abin da Allah ya yi umarni a wannan tallata tafai shine dai abin da alkur'ani yake kira zuwa gare shi shine bautar Allah shi kadai ba tare da yin shirka da shi ba sai Allah ya ce a gaya masa haka ilaihi ad'u zuwa ga wannan nake yin kira ma'ana zuwa ga wannan tauhidi bautar Allah shi kadai da tsarkake ibada gare shi ilaihi ad'u zuwa wannan nake kiran mutane wa ilaihi ma'aba kuma zuwa ga Allah ne makomata wato bayan mutuwa kenan zuwa gare shi za mu koma kuma shi ne zai yi mana hisabi wanda ya bauta masa shi kadai ya samu ramar Allah wanda ya aikata shirka kuma Allah ya sa shi a cikin azabarsa sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana cewa wannan saƙon da Allah ya sauka Alƙur'ani shi ne dai wanda ya aiko manzanni da shi shine faɗin Allah wa kazalika وكذلك أنزلناه حكما ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا Allah ta'ala ce wa kazalika kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan littafin hukman wanda yake dauke da wato hukunce hukunci ko mai yin hukunci ai hakiman يحكم في كل شيء يحتاج إليه العباد معنى littafin yana ɗauke da dokoki da hukunce-hukunce na duk abin da bayi suke da bukata na maslaha ta rayuwarsu a wannan duniya hukman arabiyyan mana littafi ne wanda yake ɗauke da hukunce-hukunce kuma Allah ya saukar da shi da harshen larabci ai mutarjaman bilisanil arab Allah ya saukar da shi da harshen larabci malamai suna cewa wannan ayar faɗin Allah ta'ala wa kazalika anzalnahu hukman arabiyan Allah ya saukar da shi ne domin lokacin da su mushrikai suke da'awar cewa suna bin addinin annabi Ibrahim ne Yahudawa kuma suke da'awar cewa addinin annabi Musa suke bi amma kuma sun kyale addini na waɗanda suke da'awar cewa annabawan suke bi suna bin son zuciyarsu to shine sai Allah ta'ala yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu ga littafin da Allah ya baka kuma ba za ka bi son zuciyarsu ba domin su magana suke ta baki amma a zahiri ba abin da suke aikata kenan ba yanzu larabawa mushrikai sa iya da'awa ko su ce suna bin hanyar annabi ibrahim ne annabi ibrahim wanda yake shine jagora na masu tauhidi baki daya alhali su kuma suna aikata shirka ko kuma yahudawa za su yi da'awar suna bin addinin annabi musa alhali sun saba wa abin da annabi Musa ya kira zuwa gare shi na tauhidi da bin Allah suna sabo ko kuma nasara kaga kenan fada suke da baki amma hakikanin ayyukan su ya saba wa abin da suke kai to suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo bi irin hanyar shine Allah ta'ala yace wala inittaba'ta ahwa'ahum ya kai wannan manzo in ka bi irin soye-soyen zuciyarsu da suke kiranka zuwa gare shi ba da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da izo maka na ilimi shine wannan wahayi na Alkur'ani, ma laka min Allah min waliyin wala wa to ba ka da wani koma bayan Allah wanda zai jibinci baka kariya ya taimake ka wala waqin sanan ba ka da wanda zai kare ka daga azabarsa wato Allah yana gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada ibi wa waɗancan masu da'awa ta baki alhali sun saba wa abin da suke faɗa domin duk wanda suke danganta kansu zuwa gare su na manzanni ba sa bin hanyar tasu mutanen makka ko kuma larabawa na wancan lokaci ba sa bin hanyar annabi ibrahim kawai suna faɗa da baki ne amma ayyukansu ya sabawa abinda annabi ibrahim ya kira zuwa gare shi na tauhidi da kuma bin allah haka nan yahudawa da nasara to saboda haka kiran da suke wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bi irin hanyar su to ko shakka babu ba hanya ce mai kakkiya ba Abin da Allah yi wa manzon Allah wahayi na alkur'ani na kira zuwa tauhidi ita ce hanya ta daidai saboda haka Allah ya ce kada ya bi abin da suke kira na soye-soyen zuciyarsu in ko ya bi to babu wanda zai ba shi kariya daga azabar Allah in Allah ya yi masa azaba sai Allah yake wala kad arsalna وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله Yahudawa ko ahlul kitabi suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya auri mata da yawa suna faɗar haka suna cewa lauka na nabiyan kama za'ama la shagalahu amrun nubuwati anin nisa'i da gaske ne manzo ne kamar yadda yake faɗa da harkar manzancin aida ta shagaltar da shi gabarin auren mata da yawa yaushe yake da lokacin da zai auri mata sai suke kokarin suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai Allah ya bashi kariya Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan hakika mun aiko da manzanni min qablika kafin kai ma'ana ba kai ka fara zuwa ba cikin wanda muke aikowa zuwa ga mutane su zo su gargade su su kira su zuwa ga shari'a ba kai ne na farko ba kuma waɗancan manzanni na baya waja'alna lahum azwajan su ma mun sanya musu mata su ma suna da mataye da suka aura wa zurriya kuma suna da 'ya'ya Allah ya ba su mata da 'ya'ya Allah ya shar'anta musu ma halaccin aure kuma suna da 'ya'ya waɗancan manzanni na baya idan yahudawa ko nasara suna da awar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa to ai sun manta su duba mana a cikin za su ga cewa annabi Dawud alaihi salam an ba da labari yana da mata ɗari sadaka kuma yana da guda ɗari uku annabi dawud alaihi salam sannan ɗansa annabi suleiman an ce yana da mata ɗari uku sannan yana da sadaka ɗari bakwai matan da ke ƙarƙashin sa ke dubu to manzo Allah ko mata takwas ya aula sallallahu alaihi wasallam to kaga sun manta ne watakila ko kuma a'a kiyayya da kuma hasada ta rufe musu idanu sun ma manta da abin da yake na annabawan annabi Dawud da annabi Suleiman manya-manya ne cikin annabawa na banu isra'ila Gama har sun manta cewa waɗannan annaba suna da mata da yawa suna cewa manzon Allah ta salama dan ya auri mata da yawa to shine Allah ta'ala ya ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai manzanni da Allah ya aiko a baya Allah ya shar'anta mu su ma sun yi aure kuma suna da zuriya suna da ƴaƴa wato daga waɗannan mataye nasu sai Allah ta'ala ya ce dangane da abin da suke nema na shaida ta annabta cewa ya kawo musu mu'jiza ko wata aya Allah ya ce wa ma kana li rasuli aya ta Allah ce ana Allah ne yake ba da mu'jiza ga manzanninsa ba su suke yi da kansu ba annabi Musa alaihi salam sandar da in ya ajiye ta take zama wa da izinin Allah ne sannan in ya sanya hannu a cikin rigarsa ya cire ya haske kamar fitila da izinin Allah haka annabi Isa alaihi salam ya ma gaya musu duk abin da yake da izinin Allah Allah ne yake ma'ana zartar da wannan to saboda haka ba wai manzannin bane suke kagar ayar daga kansu daga wajensu manzo ba yi da wannan damar sai in Allah ya ga dama ya ba shi mu'jiza shi yasa Allah ya ce wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah shi manzo baya iya zuwa da wata aya da mu'jiza sai da izinin Allah Allah ne yake bashi wannan mu'jiza ma'ana suna da awan cewa in kai manzo ne yi mana kaza kawo mana kaza sai Allah ya ce to ai ba shi yake yi ba Allah ne yake yi da izinin in ya ga dama shine wanda yake ba manzanninsa aya ya ba su mu'jiza li kulli ajalin kitab kuma kowane al'amari yana da ajali ma'ana yana da lokaci da Allah ya kayyade masa a cikin littafi ai li kulli shay'in qadahu Allah ta'ala waqtun maktub kowane abu da Allah yake hukuntawa yana da lokacin sa li kulli ajalin kitab kowane al'amari da Allah yake hukuntawa yana da lokacin sa da ya sanya masa wato ajali lokaci maktubun mafrudun da Allah ya farlanta ya sanya lokacin nan wanda ya dace da al'amari yaliku bi salahi hali ahli wanda idace da yadda Allah yake so da kulli ajalin kitab idan Allah ya ga dama a lokacin da iso sai ya ba da aya ga manzo in ya ga dama kuma sai ya rike kowane al'amari a wajen Allah yana da lokacinsa da yake kayyadewa yake hukuntawa a cikin sai Allah ta'ala ya ce yamhullahu Allah ya ce yamhullahu ma sha'u. Allah ta'ala shi yake shafe ya goge abin da dama wa yusubitu kuma ya tabbatar da abin da ya dama wa indahu ummul kuma asalin littafin yana wajensa subhanahu wa ta'ala wannan aya malamai suka ce raddi ne ga yahudawa da suke da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kawo abu kuma yana canjawa ma'ana annasku cewa za a kawo hukunci sannan kuma Allah ya goge hukuncin da wani hukunci wanda zai kawo daga baya shine a ayar da Allah ta'ala cikin suratul baqara yace ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka sani ba Allah yana da iko akan komai yana abin da ya so ne subhanahu ta'ala. mana in ya dauke aya ya canja da wata ko ya dauke hukunci ya kawo wani hukuncin to wannan ma'ana yana da damar yayi haka domin shi mai iko ne akan dukkan komai to shi yasa Allah ya ma Allah ta'ala yana goge abin da ya ga dama ai min ash-shara'i wal ahkam na shari'o'i da dokoki yadda iso wa yuthbitu kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama kaga malamai suna magana cewa faɗin Allah ta'ala yamhullahu ma sha'u yana magana ne akan wato dokokin da yake canjawa shine an-nasku a goge wani hukunci a kawo wani wasu malami suka ce a'a wannan ayar ta game komai da komai amma ce ba iya wannan bane imamu shaukani Allah ya masa rahama yace zahiru wa zahirun nazmi alqur'ani abinda zahirin abinda wannan lafazi na alqur'ani yake nunawa shine al'umum fi kulli shay wannan hukunci ya shafi komai da komai mimma fil kitabi na daga abinda da yake cikin littafin Allah ma'ana yana cikin lauhil mahfuz yana cikin lauh al mahfuz fayamhu ma yasha Allah yana shafe abin da ya ga dama ma hu ya shafe shi min shakawatin aw ta'ada na cewa wani an rubuta masa shiga wuta Allah ya goge ya mai da shi dan aljanna shine min shakawatin aw ta'ada aw rizqin ko kuma arziki Allah ya bawa mutum arziki yadda iso kuma ya karbe daga wajen wanda iso aw umri ko kuma rayuwa tsawon rai in Allah ya ga dama sai ya kara mutum in Allah ya ga dama kuma sai ya rage masa au khairin au sharri ko abin da zai samu bawa na alkhairi ko na sharri in Allah ya ga dama abin da ke rubuce sai ya tabbatar shi in ya ga dama sai goge ya canja wa yubdilu hada bi hada ya canja wancan da wancan wa yaj'alu hada makana hada ya maida wannan gurbin wannan saboda haka shi Allah yake inji shaukani yace shine la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna shine yake aikata abin da iso kuma ba a tambayar sa shi subhanahu wata'ala shi yake tambayar bayinsa to saboda haka yamhullahu ma yasha'u wa yusbit Allah yana goge abin da ga dama daga abin da aka rubuta a lauhul mahfuz kuma yana tabbatar da abin da ya so sai yace kullu zalika bi hasabil masalih duk abin da Allah yake hukuntawa ya danganci maslaha da hikimar Allah tabaraka wa ta'ala li kulli zamani ga kowane lokaci kowane zamani da kowane al'amari abinda Allah ya so sai ya goge ya canja da wani in ya so kuma ya tabbatar da shi wa indahu ummul kitab kuma asalin littafi wa huwa al-lawhul mahfuz yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan bai shafi kadai canja hukunta-hukunta ba a'a hatta al'amuran bayi Allah yana canja abin da ya ga dama ya goge ya musanya da abin da ya so Allah yana aikata haka sai wasu ke tambaya suka ce to ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake tambayar sa game da kaddara sai ya daffal jaffal kalam alkalami ya bushe ma'ana da duk abin da zai kasance an rubuta sai malamai suka ce haka ne abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne jaffal kalam ai mala'ika ya rubuta Allah ya masa umarni ya rubuta duk abin da zai kasance na al'amuran bayi to yace wannan ma yamhu Allah ma yasha wa yuthbit shi ma yana cikin abinda alƙalamin ya rubuta cewa Allah zai canja kaza da kaza dama yana cikin abin da Allah ya rubuta to saboda haka duk abin da Allah ya canja din to yana cikin abin da Allah dama ya rubuta tun fil azal cewa zai canja shi zai canja hukuncinsa subhanahu wa ta'ala saboda haka yamhu Allah ma yasha'u ya Allah yana shafi abin da ya ga dama shi ma yana cikin kaddara ne wa yuthbit kuma ya tabbatar da abin da ya so subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce na wa in ma الذين Allah tabaraka wa ala yana faɗa cikin wannan aya kamar yadda aka ambata a baya cewa sun nemi a ba su wata mu'jiza ko aya dan su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya gaya musu cewa Allah ta'ala zai iya saukar musu da hukuma akan kafircin su sai suka yi izgile suka ce in gaske ne su gani ma'ana su gani hukumar ta zo suna gaggauta wai su ta'jirunaka bisayyi'ati qabla al-hasana cewa eh, idan gaske ne abin da ake faɗa to ya zo mana azabar su ganta to manzo Allah sallallahu alaihi yakan ji ba daɗi a ransa bisa wannan abin da suke na izgili cewa in gaske ne azabar da aka faɗa suna so su ganta to sai Allah ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi cewa shi dan aike ne abin da Allah ya faɗa na cewa zai iya saukar musu da azaba irin yadda ya saukarwa al'ummomi na baya abu ne wanda yake tabbatacce in Allah ya ga dama zai saukar musu da uquba da to amma wannan azabar da zai saukar ba dole ya zanto a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ba zai iya wa bayan rayuwarsa kuma Allah zai iya aiko da wannan hukuba a halin yana raye saboda haka shi dai kada ita shi hankalinsa ya samu damuwa akan abin da suke masa na wato ƙaryatawa da kuma kin yin imani shine Allah yake wa in ma nuriyannaka ba'd allazina na'iduhu ko dai mu nuna maka wani shashi na abin da muka yi musu alkawari shine na hukuba da za mu kama su da ita au na tawaffayan naka ko mu karɓi rayuwarka kafin mu saukan musu da hukubar ya zamo ka nan ne hukubar za ta sauka fa inna ma alaikal bala. kai dai abin da yake wajibinka shine isar da sako shine abin da yake kanka abin da aka dora maka nauyi wa alaina alhisab amma abin da ya shafi yi musu hisabi saukan musu da hukuma ko kyale su hasu musu mutu su game da Allah a gobe kiyama wannan a hannun Allah yake subhanahu wataala shine yake aikata wannan ma'ana yake aikata abin da ya so in ya ga dama ya saukar da hukumar gare shi in ya ga dama ya jinkirta ta ma'ana jinkirtawa shine a duniya a kyale su sai abin da suke so har mutuwa ta zo musu yanzu ka tafi lahira nan kwazo magana ta kariya babu idda za su musa. ko za su yi inkari in sun tafi lahira ko su yi tawaye tun da an tafi lahira shikenan sun ga hakikar abin da yake ana ba su labari to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya daina tayar da hankalinsa yana damuwa akan cewa suna cewa a kawo musu azabar in gaske ne yana nuna kamar yana so din Allah ya sauka musu da hukuma don tabbata hakan ne sai Allah ya ce a'a in mun ga dama sai mu saukar da hukumar mukamar. in mun ga dama sai mu jinkirta har sai sun je lahira su ganta kai dai abin da yake kanka shine isar da sako mana fa inna ma alayka albalagh kamar yadda Allah yace fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir ka isar da sako ka gargade su kai ne gargade ne inna ma anta muzakkir Me tunatarwa ne lasta alaihim bi musaytir baka da iko akan in ka isar da sakon ka ce ka kyale ragowar kuma hisabi na Allah ne inna ilaina iyabahum thumma inna alaina gare mu za ta dawo duk tsawon zaman da za su yi a duniya ai ba a dawwama dole za su mutu kuma za su dawo gare mu mu yi musu hisabi shine Allah ta'ala yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hukuncin yana hannunsa za su koma zuwa ga Allah kuma su ga abin da suka aikata sannan sai Allah tabaraka Ta'ala ya ba da misalin irin yadda yake sokan musu da hukuba a duniya kamar yadda na faɗa jiya cewa idan Allah ya ce yana saukar da hukuma ba wai sai an yi ruwan wuta daga sama iya wannan ne hukumar ba a'a akwai yadda Allah zai kama bayansa a duniya a cikin rayuwar tasu ga misali Allah ya ba mutanen Makka shine fannin Allah awalam yarau shin ba su gani ba su waɗannan da suke musa ko kuma suke da'awar cewa in azabar Allah gaske ce ta zo musu ba su gani ba anna na'til arda nanqusuha muna zuwa ga ƙasa muna tauye ta min asrabiha daga sassanta tauye ƙasa malamai suka ce abin da ake nufi shine mutanen makka da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake makka da mummune yan kaɗan suna ganin kamar ba a isa a yi musu komai ba bayan manzon Allah ya koma madina ya hijira aka yi yakin badar sai gashi an karya wato mutanen makka da suke da'awar suna bi kamar sun fi karfin kowa sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane yan kaɗan sun yi galaba Allah ya ba su nasara akan mutanen makka daga nan kuma sai Allah ya dinga ba da nasara ga mummunai suna wato kama yankuna daga cikin yankunan da larabawa suke mallaka ma'ana suna yin jihadi kuma suna Allah yana ba su nasara aina til arda al kufra muna zuwa ga ƙasa ta kafirai kamar kata kamar makka nan kutuha min atrafiha ma'ana muna tauye ta daga gefanta ta yadda musulmi suna ƙara samun ƙarfi suna ƙara kama garuruwa wanda ke kusa da makka yana zama garuruwa na musulmi bil futuhi wajen buɗe da Allah yake wa mummunai alal muslimina min hashi an fashe an sannu sannu shi wannan kadai ya isa aya ga mutanen makka cewa da suna ganin sun fi kowa karfi suna ga ba isa ba sai gashi Allah ya karya su da adadi kankani na mummunai sun yi nasara a kansu sai gashi in mummunai suka fita suna yin nasara suna cin galaba akan garuruwa suna zamowa garuruwa na musulmi shine Allah ya ce a ankara ahlu makkata nuzula ma wa'adnahu yanzu wannan bai isa su san cewa abin da muka yi musu alkawari gaskiya bane cewa inna nahnu nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad mun yi alkawari cewa mu za mu bada nasara ga manzanninmu yanzu wannan bai isa aya gare su ba gashi ai ana cinye garuruwa ana galaba akan su da sun ɗauka sun fi kowa ƙarfi sai gashi sun zamo ana yin nasara duk lokacin da aka yi yaƙi su ne a ƙasa kuma mummune su ne a sama suna ƙara samun galaba suna ƙara faɗaɗa garuruwa na mummune shin wannan ba aya ba ce gare su bai zamo darasi ba gare su walam yarau anna na ardahum naftahuha ba su ga cewa ƙasar da suke cewa ta su ce ba ana yin galaba ana kamawa tana zumawa ƙasa ta mummune min nawahiha daga jaffanta lil muslimina shay'an fa shay'an Mana duk lokacin da aka yi yaki tun da aka yi yakin badar Allah yake da nasara ga mummunai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah Mana wannan ya isa ya zamo aya gare su da suna ganin su suka fi karfi sai ga sanan ana cinye su da yaki duk da cewa suna da yawa suna da eh, ganin cewa suna da makamai suna da kaza amma sannu sannu sai gashi ana cinye su da yaki sannu sannu har ya zama a ƙarshe garin makan kanshi Allah ya alkawari sai ya bada shi gaban ga mummunai shine fadin Allah wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah ta'ala shi yake yanke hukunci shi yake hukunci na abin da yaso wala la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda yake warware hukuncin Allah babu wanda yake warware hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab kuma shi mai gaggawa ne wajen hisabi me hukuncin da Allah ya hukunta shine wata rana sai an bude garin Makka kuma babu wanda ya ana wannan hukunci na Allah ne Allah ya riga ya hukunta wannan kuma hakan ne ya faru tunda aka yi yakin badar ake cin nasara akan ainihin mushrikai har kuma a ƙarshe Allah ya bada nasara ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bude garin Makka to kaga wannan ya ishe su aya idan har suna cewa suna son aya da za su ga ikon Allah to ai ga sun gani ga Allah ya nuna musu ikonsa ta yadda yake ba da nasara ga mummune kuma ya alkawari cewa mummune shi suke da galaba kuma ga ta tabbata ga ta ta tabbata to kaga wannan hukunci ne na Allah wanda ya zartar da hukuncin la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai warware ko ya mayar da ya juyar da hukuncin da Allah ta'ala ya zartar da shi ya hukunta wa huwa sari'ul hisab kuma shi Allah ta'ala ne gaggawa ne wajen hisabi ma'ana hisabin yana zuwa nan kusa alkiyama din ba wai yadda mutane suke ganin nesa bace a'a kusa ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba saboda haka kamar yanzu ne Allah zai tada hisabi ma'ana ya tada bayi kuma ya musu hisabi fa yujadil muhsin bi ihsanihi wanda yayi imani yayi aiki na kwarai zai ga abin da ya aikata sakamakon sa haka nan kuma wal mutibi sa'ati wanda ya muna na shi ma zai gani domin Allah mai gaggawar hisabi ne kamar yanzu ne za a tashi alkiyama kuma Allah ya yi hisabi ga bayi kowa ya ga abin da ya aikata sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bayani na wa kad makara يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم kafin waɗannan mushirikai na makka da suke makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ƙoƙarin ganin sai sun hana shi kira zuwa ga Allah sai sun ga bayan shi to ba akan wannan aka fara ba a baya Allah ya aiko manzanni kuma mutanensu kafirai sun yi makirci akan shine wa kad makar ladina min qabli menene makircin shine kokarin ganin ƙarshen wannan manzanni din kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam wannan sarki na zamanin sa Namrud yayi iya kokari ya ga ya ga bayansa har yasa aka hura wuta gagaruma amma Allah ta'ala sai ya tsiratar da manzansa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin kaga sun yi nufin su ga karshen annabin Allah annabi ibrahim amma sun suka hasara ba ba su nasara ba su suka yi hasara to haka kuma mutanen annabi abin nan Musa alaihi salam fir'auna ba irin yadda bai yi ba ga bayan annabi Musa Allah bai yadda ba haka yahudawa da mushirikai suka yi ta kokari su ga cewa sai sun ga bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi amma Allah bai yarda ba har sai da ya isar da safan Allah saboda haka Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa kad makara allazina min qablihim kafan kai waɗanda suka gabace ka wato sun yi makirci su kafirai kenan ga manzannin su falillahi almakru jami'an amma duk makircin da suka yi Allah ta'ala yana mayan musu da makirci domin dabara duk Allah ce duk abin da suke Allah ya gani kuma Allah ta'ala ba zai ba su nasara ba ya alamu ma taksibu kullu nafsin domin Allah ne ya san abin da dukkanin rai ke tsorutawa ke aikatawa ke kullawa ma'ana ba abin da ke buya ga Allah na abin da kowa yake kullawa Allah ya gani ko alheri ko sharri kuma abin da suka yi nufi na cewa za su ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kyale ba domin ya san abin da suke kullawa na makirci zai mayar da makircin kansu shine faɗin Allah wa yalamul kuffaru liman uku baddar a ƙarshe dai kafiran da suke wannan makirci, za su gani a gobe alkiyama in aka tsaya a filin alkiyama liman uku baddar ga wane ne makoma take kyakkyawa wane ne zai samu tsira a lahira mummunai ne su za su tsira a ainihin a gobe kiyama su kuma kafirai za su auka ne cikin azabar Allah sai Allah ya ce wata ya'lamul kuffaru liman uku dar kenan ana gargadin su cewa tun yanzu su gyara kafin a tashi alkiyama domin aka tashi alkiyama makoma kyakkyawa ta mummunai ai liman al'aqibal mahmuda min al ne. an tashi alkiyama za su gani wane ne zai tsira a wajen Allah gobe kiyama masu imani ko kuma su masu aikata shirka da kafirci ko shakka masu imani su ne wanda za su tsira a gobe alkiyama kafirai da mushrikai kuwa za su auka ne cikin ukuba da azabar Allah sannan aya ta ƙarshe Allah tabaraka wata'ala sai yake cewa وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله تبارك وتعالى أنا بينا يبدأ kafirai daga cikin Yahudawa da mushrikai suke karyata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam" to amma Allah ta'ala shine mai shaida akan cewa shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wa wasallama da addinin musulunci ya masa wahayin alqur'ani sannan duk wanda yake yana da ilimi cikin waɗancan ahlul kitabi ai sun karanta a littafin Allah ya yi alkawari zai aiko da manzo kuma ya faɗi alamomi na wannan manzan kuma sun tabbatar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi shine wannan manzan har ma Allah ya yi musu wato ya tabbatar da shaida akan hakan yace ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu ma'ana yadda suka gane tunda sun karanta a littafin irin yadda mutum zai haifi ɗan ya tashi a gabansa kaga ba yadda za a waye gari wata rana ce da gane shi to haka suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shine manzon nan da Allah ya alƙawari manzo na gaskiya saboda haka sun san shi suna da ilimi a littafi su ma shaidu ne akan cewa manzon Allah manzo ne da Allah ya aiko da alqur'ani manzo ne wanda Allah yake wato yayi masa wahayi da alqur'ani ya aiko shi da wannan addini manzo ne na gaskiya sun sani da ya hana su imani shine hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq wato hasada ce bayan gaskiya ta bayyana gare su sun san annabin gaskiya ne amma a ƙarshe suka juya baya dan me saboda hasada to shine Allah ta'ala ce wa yaqulu alladhina kafaru kafirai suna cewa lasta mursalan kai ai ba manzo bane daga Allah lasta mursalan suna karyatawa suna cewa kai ba manzon Allah bane kai ba manzo bane da Allah ya aiko zuwa ga mutane suna inkari suna musu sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafa billahi shahidan Allah ya isa mai shaida baini wa bainakum tsakani na da ku cewa ni manzo ne da Allah ya aiko zuwa gare ku kuma Allah shine mai shaida akan haka wa man indahu ilmul kitab haka duk wanda yake da ilimi na littafi wanda ya iya karanta at-taura ya karanta ya san abin da ke cikin ta da wanda ya karanta linjila ya san abin da ke cikin ta duk sun san cewa ni manzon Allah ne saboda ai littattafan sun shaida haka saboda haka Allah ya ce ya isa shaida cewa annabi Muhammad sallallahu manzo ne daga Allah haka nan duk masu ilimi da suke da ilimi a littattafan da Allah ya saukar na kafin alkur'ani na baya duk sun shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo ne daga Allah wannan ayar kenan kamar yadda aka fara da ba da shaida cewa alkur'ani wahayi ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya cika wannan sura ne albarka da cewa manzon Allah manzo ne na gaskiya kuma Allah shine shaida akan haka da kuma duk wanda yake da ilimi na littafi shi ma shaida ne domin Allah ya rigaya ya bayyana sufofinsa. da kuma duk abin da yake ya shafe shi a cikin littattafai har ma waɗanda ke da ilimi suna iya gane shi kai tsaye suna gani suna cewa lalle wannan shine manzon da gaske amma mai ya hana su imani shine saboda ba su da rabo Allah bai rubuta musu rabo ba suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul ra'd sai kuma sura ta gabanta shine ita ce suratul ibrahim alaihi salatu wassalam a sura ta gabanta suratul ibrahim sura ce wacce take ta goma sha hudu a jerin tartibin surori na mushafi ita ce sura ta goma sha hudu kuma ayoyinta hamsin da biyu ne a wani ainihin kidayar ko a wani lissafin kuma makkiya ce a ra'ayi na jamhurin malamai cewa sura ce wacce take an saukar da ita a makka an saukar da ita a makka sannan kuma wannan sura da aka suna da aka sanya mata suratu ibrahim idan an duba za a ga cewa a cikin wannan sura Allah ya ambace annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya mai da shi abin koyi ga dukkan masu imani dukkan masu tauhidi Allah ya bada labarinsa da irin yadda ya kira zuwa ga tauhidi kuma ya nemi tsari ga kansa da zuriyarsa daga duk abin da yake na shirka shine imamul khunafa alaihi salatu wassalam wanda Allah ya bada labarin cewa shine Allah yake wa isqa wa binna isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wato ubangiji yace da shi aslim ka miƙa wuya ga Allah yace na miƙa wuya ga ubangijin talibai annabi ibrahim alaihi salam kuma shine dai wanda Allah yayi masa shaida da godiya cewa shakiran li an'umihi mai godiya ne ga ni'imomin da Allah ya yi masa tabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratul mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙe madaidaici saboda haka wannan sura mai suna suratul Ibrahim haka take malamai suna cewa Allah ya ambace da wannan sura? saboda a cikinta akwai jigo guda biyu a wannan sura jigo na farko shine kira zuwa ga tauhidi kuma annabi Ibrahim shine jagora wajen kira zuwa ga tauhidi jigo na biyu shine kira da Allah yayi ga gabahi su yi godiya ga Allah ɗin a bisa ni'imomi da yayi musu Allah ya kira bayi cewa su gode wa ni'imominsa duk da cewa Allah ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne bayi bayina cikin bayina masu godiya Allah ya a gode masa bisa ni'imominsa amma kaɗan ne cikin bayi suke da godiyar Allah to Allah ya yi shaida ga Annabi Ibrahim cewa shi ne godiyar Allah ne shakiran li an'umi kaga Allah ya masa shaida kuma dama wannan sura tana kunshe da kira zuwa ga godiya ga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura ta suratu Ibrahim hadisi bai zo ba da yake bayanin falalarta ita kanta kai tsaye sai dai akwai hadisai da suka zo da suke bayani game da wasu ayoyi da ke cikin wannan sura din kamar hadisin Bukhari da Muslim wanda albara'u dan azib Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace al-muslimu idza su'ila fil qabri musulmi idan aka sanya shi a kabari aka tambaye shi yashhadu an la ilaha Allah cikin abin da tambaye shi shin ya shaida babu abin bautawa da dacewa sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annan muhammadu manzon Allah ne cikin abin da a tambayi wanda aka sanya a kabari kenan sai yace ce eh, ya shaida saboda shi mai imani ne zai shaida da haka mummuni aka tashi a kabari aka tambaye shi zai shaida cewa ai eh Allah shine abin bauta na gaskiya shi kadai kuma zai shida annan Muhammadu manzon Allah ne cikin tambayar da za a kabari sai manzon Allah yace fa zalika qawluhu wannan shaida akan haka shine fadin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da masu imani da zance wanda yake tabbatacce a duniya rayuwar duniya da kuma lahira shine in an yi bawa tambaya zai amsa wannan aya ita ce aya ta 27 a cikin wannan sura kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan aya tana nufin tambayar da za a yi a kabari mummuni zai amsa tambayar da za a yi masa shin kayi imani da Allah maka daiki yace eh yayi imani me zaka ce game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo ne da Allah ya ko mana Allah zai tabbatar da harshen mai imani ya amsa tambayar nan a cikin kabari akwai kuma hadisin da Imam al-Bazzar ya rawaito daga Nana insha Allah ya kara mata yadda tace kultu ya rasulallah. na ce wa ma'aikin Allah ya manzan Allah tubtala hadhihi al-ummatu fi qabriha ko fi quburiha an ce za a jarrabu wannan al'umma a cikin kaburbaranta fa kaifa bi to yaya in ni ko aka tambaye ni aka jarrabe ni wa ana mar'a za'ifa gani ina mace mai rauni ni ma za a yi min wannan tambaya a kabari duk da rauni na kala sai yace eh yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa bil akhirah kowa sai an masa wannan tambayar amma Allah zai tabbatar da mai imani da magana wacce take tabbatacciya an tambaye shi ba da amsa a wannan ainihin a rayuwar duniya da kuma cikin kabari shine wafil akhirah to kaga wannan yana tabbatar da cewa a za a yi tambaya ayan nan tana bayyana tambaya ta kabari ne wacce take wannan sura mai albarka wannan sura ta suratu ibrahim kamar yadda na faɗa tana da makasib shine akwai darussa ko wato maudu'in da take kunshe da shi wacce take karantawa, kamar yadda nake faɗa yana da kyau idan ka kalli kowace sura a cikin alkur'ani ka iya ƙoƙarin tantance saƙon da ke cikin sura abin da ake bukata yana daga cikin babi na tadabburi da Allah ya ce afala ya tadabbaruna alkur'an dan me ba za su karanta alkur'ani da tadabburi ba me ma'anar tadabburi shine kana karantawa kowace sura ka san wani saƙo ke cikinta a dunkule kenan in an ce ma sura kaza ka san cewa wannan surar ga irin darussa ko sakon da ke cikin ta wanda Allah tabaraka wata'ala yake isarwa ga bayansa to in kai wannan sannan kuma ka dawo ka bibiyi ayoyin Qur'anin kowanne kai kokarin fahimtar abin da ke kunshi a ciki na ma'ana da kuma an aiki ne me ake so ka aikata to shi yasa za karanta ka kai kokari kana tadabburi kana kokarin fahimtar abin da ke kunshe a cikin kowace sura da kuma ayoyin alkur'ani ita wannan sura suratu ibrahim wato makasid abin da ke dauke a cikin ta na darussa daga ciki kadan kenan akwai bayani na cewa alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar littafi ne daga Allah wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake dauke da shari'a ga bayi wanda yake dauke da shari'a ga kaga shine farkon ayar alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi wahayi ne da muka saukar da shi gare ka shi alqur'ani kenan to menene hikimar saukar da wannan wahayi litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga duhuwa wato ta shirka da kafirci da sabon Allah ila an-nur zuwa ga haske na tauhidi da shari'a da biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala bi izni rabbihim kuma Allah shi ya hore ka da izininsa shi yace ka je ka isa musu da wannan sako Allah wanda yake al'azizu azizu mabuwayi wanda yake mai rinjaye mabuwayi al kuma abin yau kaga jigon farko a cikin wannan sura shine tabbatar da ce alqur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wata'ala sannan wannan sura tana kunshe da kira izuwa ga tauhidi kira izuwa ga kadaita Allah subhanahu da kuma nisantar bautar duk wani abin bauta da ake bauta ba Allah ba a nisance shi domin Allah ya faɗa cikin aya ta tara Allah yake a harshen annabi Musa alaihi salam yana gaya wa banu Isra'ila in takfuru antum wa min fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid lokacin da ya kira su zuwa ga tauhidi annabi Musa ya kira banu Isra'ila zuwa ga tauhidi bauta Allah shi kadai sai ce in takfuru in kuma kuka kafirce antum ko banu Isra'ila wa man fil ardi jami'an dama duk wanda ke bayan kasa in duk sun cewa wa Allah fa inna Allah la ghaniyyun hamid ku sani Allah mawadaci ne baya bukatar komai a wajen bayin hamidu kuma abin yabo ne kaga ya nuna cewa kenan bayi in ma ba su bauta wa Allah shi kaɗai ba suka aikata shirka to Allah mawadaci ne baya bukatar komai a wajen kuma shi abin yabo ne in bayi a bayan ƙasa suka yi shirka to ga mala'ikun Allah wanda Allah kadai ya san adadin su wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa suna bautawa Allah akwai wanda yake yayi sujjada tunda ya sunku ya bai daga kansa ba a tashi kiyama yana sujjada akwai wanda ya ruku'i akwai suna bautar Allah ga dakin da yake sama mala'iku dubu saba'in suna shiga su bauta Allah in sun fita washe gari wasu ne za ka shiga tun da aka halarci ainihin sama suke shiga suna bauta wa Allah to saboda haka dan mutane sun yi wa Allah tawaye me za su rike Allah ba za su rike Allah da komai ba kaga ana kiran mutane zuwa ga cewa lalle su bauta wa Allah shi kadai kuma sun yi tawaye ma wannan ba zai rage komai ba ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah yake ba mu labarin Annabi Ibrahim yana faɗa cikin aya ta biyar. yana roƙon Allah ya nisantar da shi daga bautar duk wani abin bauta in ba shi ba wa zinubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka tsare ni ka bani kariya ni da zuriyata da 'ya'yana kada mu bauta gumaka yana neman tsari daga bautar gumaka sannan kuma a ƙarshen surar aya ta ƙarshe Allah ya ce wali ya'lamu annama huwa ilahun wahidun wali yatadhakkara ulul albab ƙarshen ta sai Allah ya rufe kuma da kira zuwa ga mai cewa bayi su san cewa Allah shine abin bauta na gaskiya shi kadai kuma ya zanto wa'azi da tunatarwa ga hankul. hankula shine hikima ta saukar da littafi alkur'ani kuma hikima aiko manzo ke dan a kira mutane zuwa ga su san waye abin bautar su shine Allah makadaiki wanda babu wani abin bauta in ba shi ba kaga wannan sura daga cikin abin take karantawa suratu Ibrahim kira zuwa ga bauta Allah shi kadai da nisantar bauta wani Allah sannan kuma a cikin wannan sura akwai wa'azi da kwankwasa ga bayi wato tsoratarwa a cikinta akwai ayoyi wanda suke masu ban tsoro ne kamar faɗin Allah ta'ala wa wailul lil kafirin min azabin shadid Allah yake wailun azaba ta tabbata ga kafirai wato wani wail aka ce wani kwari ne a gidan wuta da za a sa kafirai wa kuma su ɗanɗani azaba mai tsanani su waye waɗannan da ake gargada da wannan wail allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah waɗanda suke fifita rayuwar duniya su kyale lahira to in suka kafircewa Allah suka fifita duniya akan lahira su sani suna da me azaba mai tsanani a gidan wuta a wani waje da ake tayar shi wailu wato gidan azaba a gidan wutan kanta ma waje ne na azaba sannan kuma Allah ta'ala yake gargada bayi yace la in shakartum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum a aya ta shida yana wa bayi ubangijin bayi yana faɗa cewa ga ni'imomi nayi muku kuma in nayi muku ni'imomin ban gushe ba in kun yi godiya to zan ƙara muku daga ni'imata amma wala in kafartum in kuka butulce kuka yi kafirci to inna azabi la shadid ina sanar da ku cewa azabata mai radadi ce mai tsanani sannan kuma ayar da Allah yake ta wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anidin nu ra'in jahannam wa yusqa min ma'in sadid akwai ayar da Allah yake gargadi da azabar da za a yi wa ƴan wuta wa yake tsoratarwa kaga akwai kawari kenan a cikin wannan sura wato ayoyin da ke kwankwasa na tsoratarwa da ke wato gargaɗe ga mutane cewa fa duk wanda bai bi Allah ba to azabar Allah tana da tsanani sannan daga cikin abin da wannan sura take ɗauke da shi na darussa akwai bayani na ni'imomin Allah ga bayi Allah ya faɗi ni'imominsa da yayi ga bayi wanda yake ce yi masa godiya akai wanda a cikin aya ta shida yace in kun yi godiya zan ƙara muku daga ni'imata ya ambaci ni'imomin cikin ayoyi na wannan sura inda Allah yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah ne ya halicci sama da ƙasa kuma ya saukan muku da ruwa fa akhraja bihi min as-samarat ya fitan muku da 'ya'yan itatuwa rizqan lakum arziki a gare ku 'ya'yan itatuwan da kuke ci kuke jin daɗi kuke rayuwa sannan ya hore muku sakhara lakum al-fulka ma'ana ya hore muku jirgin ruwa za ku dora akan teku akan ruwa litajriya fil bahri bi amri ta yadda in ka dauke ma'ana dan dutse gankani ko kwandala ka jefa a ruwa sai ya fada ya nitsi amma sai kaga an dora jirgi mai nauyi akan ruwa kuma Allah ya tsaye da shi wannan yana cikin ni'imomi da Allah ya gabayi suna iya tafiya da jiragen ruwa akan ruwa kuma ba tare da ya nutse ba shi yasa yake bi amrihi ka gani yace li ya fil bahri bi amri wa ke rike da wannan wato manya manyan jirage da ke tafiya akan ruwa da kanana Allah ne shi da umarnin sa wannan suke gudana sai yace wa sakhara lakumul anhar kuma Allah ne ya gudanar muku da koguna da koramu da kuke amfana da su wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain ya halitta muku wata da rana suna kai kawo wannan ita wannan izo kuma yayi muku haka ne domin ya ni'imta ku da cewa za ku gayi ne wanda za ku rayu a ciki zai sana'a sannan Allah ya kawo muku dare da za ku kwanta ku huta a ciki wa sakhkhara lakum al-laila wan nahar sannan yace wa atakum min kulli ma sa'altum kuma Allah ya ba ku daga duk abin da kuke roƙon wa atakum min kulli ma sa'altumu a ƙarshe ma Allah yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bayan ya ambaci wani shashe na ni'imar sai ce kai in ma da za ku ce za ku kididdige ku lissafe ni'imomin Allah ai ba za ku iya ba ai ni'imar Allah ta fi karfin a yake diddiga ta gare ku bayi domin ai a cikin ta kuke rayuwa a cikin ta kuke kai kawo a cikin ta kuke bacci ku tayi cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala me yasa Allah ke gaya mana wannan shine ayar da ta gabata wa yasta'aduna rabbukum la in shakartum ina gaya muku ni'imomi na ne yanzu Allah domin ku yi godiya in kun yi godiya zan ƙara muku amma wala in kafartum in kuka ki godiya akan ni'imomin to fa ku sani azaba ta tana da tsanani zan saukar da ita akan mana dauke ni'imar ta kamar yadda na faɗa babu azabar da tafi wahala tafi tsanani irin Allah ya maka nima ya ɗauke ni'imar ta kana da ido lafiya lau kana gani shikenan Allah ya dauke ganin ai kaga ba musiba gwanda wanda ya tashi ma dama baya gani bai san dadin ganin ba kana ji lafiya lau sai Allah ya dauke jin ya zama baka ji sai dai ai maka nuni wannan wata irin musiba ta wannan ba babu ita kana da kafafunka lafiya lau kana takawa sai Allah ya dauke kafafun ya zama sai dai a keke ko sai dai a jan gindi kaga wannan ai wato ashe kafafun nan ba karamin ni'ima ba ce kana zuwa inda kake so za ka yi gudu za ka yi kaza ni'imomin ba su da iyaka Kada jin ɗanɗano da ƙanshi in ka je kasa a baki za ka ce wannan akwai gishi ko a suka ne ya ko wane ne Allah ya rike nan ya zama ba ka jin ɗanɗano ke kanshi wannan ai ba ce ni'ima ce Allah ya maka kana sansanawa ka ji ƙanshi ka ji daɗi ka ji wari ka kauce masa ya zama Allah ya ɗauke ƙanshin ba ka ji to ni'imomin ba sa iya kididdigwa inda Allah ya dauke ni'ima to ko shakka babu ba ainihin uba da tafi girma irin wannan to kenan abin da ya wajaba shine aiwa Allah godiya bisa sa in an yi godiya ya alkawari kuma zai ƙara wa bayi cikin sa a ƙarshe a takaice kenan makasid na wannan sura shine kira ga bayi a cewa wa Allah godiya kamar yadda ya gabata a baya kuma Allah ya bayyana mana annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin bayinsa masu godiya shakiran li al'umihi istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim sai Allah ya kawo labarin annabi Ibrahim wanda yake mai godiya ga Allah domin ya ja hankalin rago bai cewa su ma su yi wa Allah godiya wa isala Ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam rabbi innahunna azlalna kathiran min an-nas har zuwa karshen inda Allah yake bayani game da godiyar da annabi Ibrahim yake wa Allah alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibri Isma'ila wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a kuma yayi addu'a ya nuna godiya ga Allah bisa ni'imomin Allah kaga wannan sura kamar yadda na faɗa jigon abin da take kunshe da shi na darasi shine bayani akan tauhidi da kuma kira zuwa ga yawa Allah ta'ala godiya gobe insha Allah ta'ala zamu kokari mu yi talkhisi na jumlar abin da surar take dauke da shi a takaice sannan kuma sai mu bi ayoyin a gurguje kamar yadda muke yi Allah ya ba mu tauhiki da dacewa a cikin hakan Allah ya ba mu ikon fahimta da kuma aiki da abin da muke karantawa Allah ta'ala ya karba ayyukan mu yafe mana kurakuran mu a wannan wata mai albarka muna tawassuli muna roƙon Allah ya zaunar da kasan mu lafiya muna buƙatar wannan addu'a a koda yaushe saboda zaman ta lafiya shine zaman mu lafiya kuma wannan ni'ima da muke ciki na mu zo masallaci mu yi sallah mu yi karatu mu yi darasi duk ni'ima ce ta zaman lafiya saboda haka mu rika tuna wannan mu roƙi Allah saboda gafatin tunu ta ko ina sun baibaye kasar muna bukatar mu roki Allah ya tabbatar da aminci a ƙasar da zaman lafiya mu ci gaba da bautar Allah cikin aminci muna yin darasi muna gudanar da addinin mu da rayuwar mu cikin aminci kuma mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari saboda daga cikin sababin rashin zaman lafiya akwai rashin shugabanci na gari rashin shugabanci na gari akwai wanda suke zuciyarsu ba mai kyau bace ba su damu da kasar ba suna ganin suna da su sun samu abin da suke za su rayu a kai saboda haka ba sa damuwa da kasar to ga mun samu shugabanni waɗanda za su za su kasance masu kishi masu san al'umma ƙasar ta zauna lafiya ta ci gaba to sai ƙasar sai kaga ta zauna lafiya saboda haka mai yawaita addu'a mu roki Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya sanya albarka a garuruwanmu na musulmi Allah ta'ala ya ɗauke mana dukkan fitina Allah ta'ala ya ba mu lafiya da kuma ainihin zaman lafiya Allah ya sanya albarka a cikin kasuwanninmu da sano'inmu Allah shirya mana matasanmu duk bukatunmu na alkhairi Allah biya mana abinda muke gudu da sharri Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام